الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين yan ما سكلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da haduwa da ku a cikin wannan shiri na bada'atul mustafa sallallahu alaihi wa alihi wato shiri wanda yake tattaunawa akan kan a muhimman batutuwa akan sayyida zahara salamullahi alaiha a cikin daidai wannan lokaci da wannan ranaku na tunawa da shahada ita sayyida fatima az-zahra yar gidan manzon allah annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi sallam to a yau a cikin wannan shiri muna dauke da unwani na muhsin din fatima az-zahra salamullahi alaiha a yau muna tare da babban bakonmu malam mustapha muhammad domin tattaunawa akan wannan kadiyya mai mahimmanci da kuma tunawa da ita shahadar sayyida zahra salamullahi alaiha saboda haka muna kara taya muku taya ku jaje masu kallonmu da wannan musiba da wannan ranaku na tunawa da shahadar sayyida zahra salamullahi alaiha saboda haka ba tare da ɓata lokaci ba insha Allah zan gabatar muku da malam makalla salamun alaikum wa rahmatullah alaikum salam wa rahmatullah ta'ala wa barakatu malam barka da zuwa wannan shiri barka mu juna wala nas malam insha Allah zan je mu dawo sai kuma mu dora to na insha Allah ba tare da bata lokaci ba za mu shiga cikin shirin masu kallon mu domin a fara sauraron shi Allah gafarta malam din to gafata malam a wace shimfiɗa za ku yi mana cikin wannan shiri na yau domin tattaunawa akan mahimmanci da kuma falala da kuma sanin sayida zahra salamullahi alaiha na'am a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim اللهم <clears throat> wa على فاطمة وأبيها وبنيها السلام ayyatuwa أيتها shahida الشهيدة ah, masu kallon mu assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu mala anas kamar yadda ka bukata eh, shi kama kullum wanda kuma shi shine uslubinmu magana kan a gidan ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam har kullum mukan mata shimfiɗa ne da sanin kima mm. da girma da matsayi na ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi sallam me yasa haka abin da ya sa ko shine cewa shi al'amarin da ya shafi iyalan gidan annabta ba za ka san su ba kai tsaye dole sai kaya san ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam eh, sanin kima da girma da matsayi na ma'aiki a wurin Allah subhanahu wa ta'ala hmm. shi ne zai ba mu damar eh, idan ya yi magana hmm. sai mu gane inda magana shi ta dosa hmm. kasanto ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi sallam wurare da dama daga cikin maganganun shi da yi eh, ya yi nuni ga waɗannan mutane Eh, nuni wurare daban-daban da iya iyawar shi da ya yi wurin kare wannan eh, sako mai nauyin gaske mai mm. girman sha'ani mm. da kada ya fada cikin matsala eh, har kullum kamar yadda muke magana mutane suna ta ɗauka nukan da ke da kwai tsakanin malaman musulunci ko kuma wasu makarantu da wannan madarsa ta iyalan gidan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam kan mm. khilafanci da yawan mutane sukan ɗauka ana magana kila kan wannan khilafa ɗin a matsayin khilafa khasa mm-hmm. amma eh, duka waɗannan matsaloli eh, idan muka koma ma alƙur'ani mm-hmm. to Allah subhanahu wata'ala ko kuma alƙur'ani shine ɗaya daga cikin warware waɗannan matsaloli mm. amma alƙur'ani eh, wani abu ne wanda yake bukata tunani kamar da Allah subhanahu wata'ala ya umarce mu mm. lokacin karanta shi ba mujarradin har da shi ba hmm. mutum yanzu na eh, duk inda yake zai iya rairo maka shi ko karanta cikin sauti mai daɗi ko sauti mara daɗi hmm. alkur'ani eh ba an ce wannan yana da matsala ba amma hmm. alkur'ani ba shine abin da yake magana kan shi ba fahimta shi alkur'ani din me abin da mafhumin shi da misdaƙin shi shi alkur'ani din shi ke da muhimmancin gaske ba tsayawa wannan abin nan din mm, wato ba iyaka da ya haddace shi da kuma iyaka rera shi ba mm. yawa a fahimci me sakon da yake a fahimci me sakon shi mm. eh, da yawan eh, matsayi na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam eh, wanda suke tabbatatu ka aje ruwaya manzon Allah kaza manzon Allah kaza a cikin ruwayo ko wani abu ka dauki alqur'ani mai girma mm-hmm. alqur'ani ya zo da matsayi mabambanta kan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam amma kafin mu shiga nan kamar shi wannan magana ta eh, khilafa da ake ta magana muna magana kan khilafa amma mm. wanda ita dole kasance tana da sharaɗi daga Allah subhanahu wata'ala mm. menene sharaɗin da mutum zai kasance ya isa zuwa ga wannan imamanci mm. ko khilafa ta Allah subhanahu wata'ala idan mu koma a cikin suratul baqara a cikin aya ta talatin a cikin suratul bakara inda Allah subhanahu wata'ala yake magana hmm. a kan eh, aje halifan shi a bisa wannan doron duniya din hmm, mala anas hmm. yana magana inda Allah subhanahu wata'ala yake cewa a'udhu billahi minash shaitanir rajim na'am na'am wa idh qala rabbuka lil mala'ikati inni ja'ilun fil ardi khalifa kila ya kamata su nuna mana shi alkur'ani din na'am inda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa hmm. wa idh qala rabbuka lil mala'ikati inni ja'ilun fil ardi khalifa mhm. Allah subhanahu wa a wannan ɗaya daga cikin wuraren da suka zo a cikin alkur'ani kila wuraren ba su da yawa wanda ya zo da irin wannan lafazin na ja'ilun fil ardi khalifa malam anas nan Allah ya ce shi zai sanya a bisa doron ƙasa khalifa eh, kamar ittifaƙin malaman tafsiri da suke magana cewa wannan ja'al din yana ɗaukan ma'anar mudari'in fili mudari'in wato yana da mustamir hmm, ne ja'il hmm. ba ɗaya ba ne ya sanya hmm, in ya sanya shi ke mustamir ne eh, wannan malam anas idan muka koma cikin eh, suratu swad eh, wannan inni ja'ilun fil ardi khalifa din nan to nan kuma sai Allah subhanahu ta'ala sai ya zo ya ce a cikin suratu swad ko aya ta 26 inda Allah subhanahu wa ta'ala yake ce mu annabi Dawud ya Dawud mm-hmm. inna ja'annaka khalifatan fil ard mm. a nan sai Allah ya ce khalifatan fil ardi mm-hmm. nan kuma sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce inni ja'ilun fil ardi mm-hmm. khalifa mm. wato me bambancin wannan inni ja'ilun fil ardi khalifa da kuma wancan inna ja'alnaka mhm. khalifatan fil ard wannan an kaddama ard mhm. khilafa kan ard mhm. wannan kuma aka kaddama ard din akan khilafa na'am me bambancin wannan mm, kwarai kuwa dole Allah da Allah yana da manufa kwarai kuwa bambancin da zaka iya ganowa ta wannan mm. shi zai baka ka fahimci mm. duka waɗannan ayoyin guda biyu mu suke magana kan shi mm-hmm. wancan kan maganar Dawud da Allah subhanahu wata'ala ya yi kan annabi Dawuda sai suke cewa me yasa Allah nan da ya kawo wannan ya ce inna ka khalifatan fil ard mm-hmm. nan mm. ana so a ce mu annabi Dawuda kai khalifan Allah ne a bisa wannan kasai mm-hmm. da'ira din mudayyaka ce mm-hmm. wato da'ira ba ta da faɗi kai khalifan Allah subhanahu wa ta'ala ne mhm. a bisa wannan kasai mhm. inda kake amma ko can hmm. sai Allah subhanahu wa ta'ala ce inni ja'ilun fil ardi khalifa hmm. kai manzan Allah hmm. da'irarka a wannan mai faɗi ce kai khalifan Allah subhanahu wa ta'ala ne a bisa wannan da'irar baki ɗaya da nan kuma ba ta yankewa mm. wannan khilafancin na Allah subhanahu wa ta'ala naka mm. na Muhammad baya yankewa mm. bambancin wancan na da'irar khilafancin annabi dawo da a bisa bayan ƙasa iyaka shi kenan shi ko manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shi sai Allah ta'ala sai ya buɗa mashi sai ce in inni ja'ilun fil ardi ya buɗe da'irai saboda mi saboda saƙon manzan Allah kawai zai iya ɗaukar wannan kaga waccan magana da manzan Allah yake cewa kun tuna biyan hmm. wa adamu baina jasadi waro hmm. anan ta fito shi manzan Allah ya kasance annabi ne hmm. a waccan duniyar hmm. kafin ai wannan sannan ya zo kuma wannan duniyar ta ard hmm. annabi ne to kuma shi ne suke magana cewa shin wannan risala din ta manzan Allah da wannan nubuwa din tashi shin idan ya tafi ta yanke kenan ko ba ta yanke ba Eh, wato sannan a waccan duniya din shin suwa ne nubu sakon shi wani irin sako ne yake dauke da shi kuma suwa ne ne al'umma shi a waccan duniya din da ya kasance annabi kafin ya zo wannan duniya din hmm. wato dan abin ya kara fitowa sosai eh, wani mai tambaya zai iya tambaya ya ce to Eh, inni ja'ilun fil ardi khalifa ai tana magana ne akan annabi adam, to duk da dai na ji kun dau hanya amma kuma ah, ya kamata abin ya fito sosai wani zai ce tana magana akan annabi adam ko kuma kun ce akan eh, annabi muhammad sallallahu eh, alaihi eh kila wani zai ce akan annabi adam amma aya Allah subhanahu wataala ya ce zai sa khalifa mhm. to wannan khalifa din na Allah malam Anas hmm. idan za ka yi mun izaza ba sauri muke ba misali duk da yake yan kwanakin mu da yau da gobe ne hmm. wannan khalifan da Allah subhanahu wa ta'ala ya ce zai sanya mhm. sannan kuma ya iya bambance mhm. wannan khalifancin inni ja'ilun fil da kuma inna ja'alnaka khalifatan mhm. ya iya muka iya bambance wannan to shi wannan khalifan wani irin khususiya da shara'id ke gare shi sai mala'iku suka ce ma Allah subhanahu ta'ala, sai suka yi itiradi ma hmm. Allah subhanahu ta'ala na'am kan mi hmm. kan wannan khalifan da Allah zai sauke a bisa bayan ƙasa hmm. zaka saukar da wanda zai shekar da jinanin mutane kuma ya aiwatar da fasadi bisa wannan doron ƙasar da zaka shimfiɗa to sai Allah subhanahu wata'ala hmm. kaga wata demokaradiyya da mutane ya kamata su fahimta daga Allah hmm. subhanahu wata'ala hmm. mala'ikun shi suka yi mashi itiradi bai aiko sojoji ya halicci sojoji su su dira masa ba a'a ko ya ce musu dukku mutu ko ya ce dukku mutu ko kuma kila ya ɗauke sai ya jefa su wuta baki daya a'a Allah bai haka ba menene sai ya gaya musu inni a'lamu ma la ta'lamu ni na san abin da ba sani ba ni na san abin da ba sani ba hmm. can kuma gaba me sai ce mi dan ya nuna sifofi na wannan khalifa din mm-hmm. nashi hmm. sai ce wa allama adamal asma hmm. tun daga sannan mala'iku sai suka fahimci to su ba su ɗau ba su cancanci wannan tahammali wannan saƙon ba duk ko bautar da suka ɗau shekaru suna ba Allah subhanahu wa ta'ala saboda su a wannan gefen jahilai ne hmm. Allah ya ba wannan adamin hmm. asma ba musu muna son mu faɗi menene wannan wani sunaye ne Allah subhanahu wataala ya adamu ba kan wannan magana ba ko ba shiga zamu mu zurfafa cikin bahasin tafsiri ko wani abu ba mm, mm, mm. shine majal din mu ba akwai nukta dalilin da yasa mun kai wannan kuma zamu iso kan shi wa allama adam Allah sai ya ce ya sanar da wannan adamun sunaye da mala'iku ba san su ba sana da bukatar su koma zuwa ga wannan adamu din ya karantar da su waɗannan sunaye ɗin mala anas to wannan khalifan kenan khalifan Allah a bisa doron ƙasa dole ya zama wa ya zama yana ɗauke da wannan ilimi na Allah subhanahu wa ta'ala wato mala anas a taƙaice idan za mu ce mutum ya zama khalifan ka me zai zama kenan wato idan yau malami ba ina magana kan tunda makarantu gaba ɗaya sun zama siyasa ko wani abu mm, mm, mm. malami zai Fati. Mm-hmm. zai kasance maimakon wanda zai zama khalifan nashi ya kasance malami ne mm-hmm. ka gane to yin saboda siyasoshi da wasu abubuwa sai a kawo wanda ko hukuma ke eh, karfi da shi ko wani abu irin da waɗannan abu amma mu ɗauki wannan na Allah subhanahu wataala zai kasance yana dauke da wannan ilimin da Allah subhanahu wa ta'ala yake dauke da shi sai ya kasance dauke da wannan ilimin mm, wato Allah ne zai sanar da shi Allah ya sanar da shi saboda mm. khalifan Allah ne mm. shi yasa Allah ma ta bata bayi a cikin wannan magana yake magana mi wannan khalifan da Allah subhanahu a cikin tafsirul mizan in zai yi za su iya nuna mana shi a cikin eh, almizan fi tafsirul qur'an na allama tabatabai wannan tafsirin shi'a ne kuma yana cikin mafi abin nan girman tafsiri a makarantar baiti wanda aka yi marubucin shi bai wuce shekara 20 da wani abu da barin duniya ba ƙasa da shekara 30 abin da yake magana ne yake cewa wal khilafatu a ƙarƙashin wannan magana din a shafi a juz'i na ɗaya hmm. a shafi na ɗari da goma sha biyar hmm. a bugun da nake da shi hmm. wannan wani bugu ne mala anas bugun darul eh, darul kutubul islami bugun da nake da shi tafsirin shi'a ne kowane bugu ma dai ka samu tafsirin al-mizan fi tafsirin qur'an na Allah matabata yace wal khilafatu yana so ya magana wannan khilafa din da Allah subhanahu wataala ya mm-hmm. magana yace hiya mm. qiyamu shay'in maqama akhiru mm. la tatummu mm. illa bi kauni khalifa hakiyan lil mustakhlifi fi jami'i shu'unihi الوجودية wa ahkamihi wa tadabirihi wannan ne mm-hmm. abin da khalifa mm-hmm. wannan khalifa wato ya kasance mi wanda mm-hmm. zai rika kawo abubuwa mm. daga shiwa wanda ya sanya shi khalifa wanda ya aza shi a matsayin ya zama wakilin shi ko mm. khalifan shi a bisa mm. wurin da zai wakilce shi ah. a cikin dukkan al'amuran da suka shafe shi mm. fi alwujudiyya a cikin dukkan abubuwan da suka shafi na halittun shi da kuma dukkan athar da hmm. hukunce-hukuncen shi hmm. dole wannan kalifan yana dauke da shi da wannan eh, sifofi da wannan sifofi din hmm. da kuma dukkan tadabir tunanin nuka mala anas daga nan idan muka ɗauki wannan khalifancin za mu ga gaba ɗaya wannan kamalolin na wannan sifofi din na Allah subhanahu wa ta'ala siffa na suna na Allah subhanahu Ta'ala, ya bawa ya ba ma'aiki Allah sallallahu alaihi wa sallam daga cikin siffofin Allah subhanahu Ta'ala akwai ana kiran shi ar-rahman mm. sai ya ce ma manzan Allah ni mm. wa ma arsalnaka illa rahmatan mm. lil alamin na'am kaga ya ba manzon Allah siffar shi hmm. wato inda yake tabbatar mana da wannan khalifancin da ake magana da manzon Allah ake magana hmm. daga cikin siffofin Allah hmm. subhanahu wata'ala akwai mimala anas Allah subhanahu wata'ala ya kira manzon Allah wa ma arsalnaka illa rahmatan sannan kuma ya ce mi ya kira shi da mi shi ana kiran Allah subhanahu wata'ala gani hmm. shi Allah gani ne hmm. amma idan muka tafi shin wannan su abin na Allah irin girmamawa ce Allah subhanahu wata'ala ya mamanzan Allah a cikin suratul tauba wala hmm. anas a cikin suratul tauba inda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa a wannan aya ɗin ta aya ta saba'in da hudu inda yake cewa ya halifuna billahi ma kalu. Wala kada kalu kalimatal kufri wa kafaru ba da islamihim wa hammu malam lam yanalu ga abin da yake so wa ma naqamu illa an agnahumullahu wa rasuluhu amma wa rasuluhu din nan da Allah subhanahu wata'ala yake magana sai min fadli min fadlihi wannan damirin yana koma zuwa ga Allah ne ko yana koma zuwa ga manzan Allah hmm. yana koma zuwa ga manzan Allah hmm, manzan Allah Allah ya kira da gani hmm. sahi fakiri ne a wurin Allah subhanahu wa ta'ala amma yana azarta kowace halitta ce ta Allah subhanahu wa ta'ala sabanin Allah subhanahu wa ta'ala gani ganihi ne manzan Allah kuma yana shi gani ne kaga daga cikin sufofin Allah subhanahu wa ta'ala mm. wa ma illa rahmatan lil alamin mm. kuma kira shi gani Allah subhanahu wa ta'ala kira dan Allah da gani sannan kuma mm. sufofin nan da yawa Allah subhanahu wataala kuma hmm. da sufofi ɗari cikin alkur'ani wanda Allah subhanahu wataala kan wannan magana din hmm. saboda haka za mu iya fahimtar kenan shi wanda zai zama khalifan Allah ta'ala sai yana ɗauke da waɗannan sufofi din shi ya sanya mi hmm. maganar khilafa ta amirul mu'minin da manzon Allah ya tashi sai ya ce ana madinatul ilm wa aliyun babuha kuma har yanzu duk duniyan nan ba a taɓa samun mutum ƙwara guda da ya zo ya yi iddia'in ya gaji ilimin manzan Allah ba in ba Ali ba shi yasa ni shi yasa wahabiyya da suka fahimci wannan da wannan dukkan waɗannan malaman da suka bi wannan makiya gidan manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam mm. sai duk suka yi iyaka kokarin su mm. dami don su da'afa wannan ruwa ya din mhm. saboda sun iltifati da me Allah mai manzo Allah me ake nufi da ita me ake nufi da ita me ake nufi da ita hmm. ka gane ai hmm. babu wani mutum akwai cikin waɗanda suka gaji ake cewa cikin khalifofin nan duka waɗannan da irin waɗanda ibn taymiyyah ne ya zagayo mm. akwai wanda hukuncin taimama ma bai sani ba mm. Mm. hukuncin taimama ma bai sani ba kuma shine khalifatullah kuma yake akan shi khalifan Allah saboda lokacin da ka zama khalifan manzan Allah a bisa doron ƙasa to khalifan Allah kake shi yasa mi mala Anas da manzan Allah ya tashi siffanta a imma sai ya ce musu mi su a imma ba za ku karantar da su ba amma su za su karantar da ku ba za su taba zuwa wurin wani su ɗau karatu ba amma su za a zo wurin su a ɗauka kuma wannan mun sha wannan magana muna cewa idan akwai tarihin da ya rubuta cewa a imma na ahalul baiti tun daga ali mm. har zuwa imam imam na ƙarshe imam mm. mahdi alaihi mm. salam in sun taɓa tsagunnawa gaban wani suka ɗau karatu mm. tarihi ya kawo mana saboda ni saboda kalifofin allah ne a bisa bayan ƙasa khalifofin Allah subhanahu wa ta'ala ne a bisa bayan ƙasa saboda mi to don haka dole su kasance suna ɗauke da wannan siffofi na asma na Allah subhanahu wa ta'ala wanda wa wanda manzan Allah yake da su hmm. ah, kenan yanzu ah, kun faɗi wasu siffofi kenan ita ma siffar ilimi tana ɗaya daga ciki kenan wacce kuka fara magana a kai ai shi ne ɗin mene ne hmm. Allah ya sanar hmm. wa Allah ma'adam Allah ma'adam Allah ya sanar da adam. to wannan abin da ya sanar da adam din hmm. ilimi ne wanda babu mai dauke da shi in ba khalifan Allah subhanahu wa ta'ala ba shi yasa har kullum kamar yadda ne magana cewa manzon Allah idan ya tashi yana siffanta a imma na gidan shi hmm. a immatu ahlil baiti cewa ni hmm. su taskar ilimin shi ne shi yasa ni sai siffanta su da jirgin annabi Nuhu ya ce wanda duk ya hau yami ya kuma siffanta su da alkur'ani ya ce ɗaya ya fi nauyi ne guda biyu mm. ɗaya ya fi ɗaya alkur'ani da itra mm. wannan mm. muna wannan magana ne don shimfiɗa ce muke mutane su fahimci ƙima wannan zahara ɗin salamun lahi alaiha wace ce ita kuma daga ina ta fito wane ne babanta hmm. su wane ne 'ya'yanta hmm. shin halin da ta shiga ciki hmm. ta cancanta ta shiga cikin shi ne ko kuma ta cancanta ba wannan ɗaya daga cikin shimfiɗar da muke yi kenan in kar ban so in kara shiga na ga lokaci kamar yana mm, yana riskan mu mm. idan za mu iya tafiya hutu gara su gaya mana mu je hutu idan kuma za mu mu wasala mm. magana magana mu eh insha Allah za mu iya tafiya hutu mun dawo sai mu abin nan insha Allah kafin a fara sabuwar magana to yan uwan masu kallon mu insha Allah za mu dan je kaɗan za mu dawo bayan wannan dan hutu na gajeren zango insha Allah